أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. كوة waɗannan mashirkan سنة دوس اللولين كوما باين الله waɗanda suka shar'anta musu abin da Allah bai musu izini a shar'anta shi ba na yin shirka da shi da haramta abin da ya halatta da halatta abin da ya haramta ba don lokacin da Allah ya sanya na yin hukunci a tsakanin masu sabani ba da kuma cewa zai jinkirta musu zuwa ga wannan lokaci da ya yi hukunci a tsakaninsu hakika waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da sabo suna da azaba mai raɗaɗi tana jiran su ranar alkiyama